ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik shi ake kira al-ihlal gane ko babul ghusl lil ihlal babul ghusl lil na mala ina karatu ne ya babul ghusl lil ihlali babin al-ghusl lil ihlal wato wanka lil ihlal dan a daga murya a talbiya kullum kace an ce al-ihlal shine mutum yace labbaik allahumma Labbai labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak to daga murya wajen faɗin wannan shi ake kira al-ihlal kun حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت أميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء أسماء ير أميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء ita wacan nan baiwa Allah ta haifi Muhammad bin Abi Bakar a wani wuri da ake kiran shi Albaida sunan murin me? wani bangare ne na Zulkulefa ana ce mashi Baida yana kusa da Zulkulefa sunan sa ne? fazakara zalika abubakarin li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai abubakar ya fada wa ya ba annabi labari tunda ita asma'u ya take da da abubakar yake ce sai faɗa wa ma'aikin Allah ga abin da ya faru da asma fa murha annabi ya ce wa abubakar ka umarci ta fal taktasil summa ka umarci ta ta yi wanka sannan kuma summa ta daga murya ta ce labbaik Allahumma labbaik kun gane ko abin da ya faru ana kan hanya za a je aikin haji an zo wani wuri da ake kiran shi baida dab da zulkulefa katin mutanen madina inda nan ne ake ɗaukan harin Ina na asmawar abubakar sai ta yi gane mai ta yi wa alaikun salam eh, na asma'u tumai zai ta ce na na na asma'u bintu umayt matarsa ce sai ta me sai ta haihu asma'u yarwa yar umayt sai ta haihu kun fahimta tana haihuwa sai annabi ya ce ma abbakar murha ka umarce ta faltaktasil ta yi wanka umma lituhilla sannan ta ɗaga murya ta ce labbai kallakunba labbai kala shiri kala labbai kun fahimta ko wa dasani an malikin an yahya ibn sa'idin an sa'id ibn al-musayyibi anna asma'a bint waladat Muhammad ibn Abi Bakr bidil Kulaifa kun gane ko Asma'u yar Umayyah ta haifi Muhammad ibn Abi Bakr ne kaga ya ta matarsa ce ta haifi Muhammad dan wa bidil Kulaifa ta haife shi ne a Dul fa amara Abu an tattasila thumma tuhilla sai Bakar ya ce yi wanka sannan ta talbiya talbiya shine shi ake farawa in za a fara aikin haji shine harama inda ka san kabbara harman ayi Allah to bayan kai wanka aka ce labbai kallahumma labbai labbai la sharika laka labbai innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak farko ka fara cewa labbai kallahumma umratan mutamatti'an biha ila al hajj in aikin hajji zaka yi tamattu kun gane ko to daga nan sai ka ci gaba da talbiya to wannan yana nuna in mace ta yi wato in ta haihu kafin a fara aikin hajji wanka kawai za ta yi za ta wanke jikinta ko da jinin bai tsaya ba sai ke kunzugu sai ke harami da aikin hajjin da ci gaba da aiki gane ko zai hana ta ba وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإكرامه عبد الله بن عمر يا كسن كان يوانكا دم harami da aikin hajji da zai abala an yuhrima kun gane ko abala ya abala an yuhrima kafin yayi harami abala an yuhrima kafin ya harami da da aikin hajji ngaile ko wato kafin harami da aikin hajji aka bukaci ai mai yasa in ka zo kaji ko umara za ka yi ko aikin hajji za ka yi sai ka yi mai sai ka yi wanka wani duhuli kun gane harami don me harami kafin ka fara aikin hajji kai yin aikin hajji wali duhulihi makkata a kuma in ya zo ka zai shiga makka yakan yi wanka don shiga ina makka walukufihi ashiyata arafa walukufihi sannan kuma har wa yau yakan yi wanka don tsayuwansa ashiyata arafa gaide ko خشية إيش خشية عرفة ina fatan kun gani an ce ashiya ta arafa ana nufin yammacin arfa da yamma nan ba kan yi wanka kene yana yin wanka nawa kafin harami da aikin hajji da kafin shiga makka da kafin me kafin tsayuwan arfa kun fahimta ko باب غسل المحرم باب wankan كان zai زي harami da aikin hajji ko umra حدثني يا عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمه mutane nawa kenan abdullahi dan abbas da al bin makrama su bi kenan ko ikhtalafa fil abwa'i sun samu sabani su biyu a wani wuri da ake kiran shi abuwa faƙala abdullah sai abdullah ibn abbas ya ce yaksulul mukrimu ra'asan wanda ya harami da aikin hajji ko ya harami da aikin umra ba laifi ba ne ba in ya wanke kanshi wa qalal miswar bin makaramata, miswar ɗan makhrama shi kuma ya ce, "Da yace la sulil al da aka. wanda ya harami da aikin hajji ba zai ko umra ba zai wanke kanshi ba kun ga ne ko Ƙala! to yanzu an samu sabani qala ce fa arsalani Abdullahi ibn abbas Abdullahi da abbas sai ya aike ni da shi mai ruwaya ila abi ayyub al-ansari ya aike ni zuwa wajen abu ayyuba al-ansari fa wajadtuhu yattasilu bayna al sai na cimma yana yin ainihin wanka bayna karnai, qarnayn wato tsakankanin gwafa guda biyu tsakanin me ya sa itace itacen mai gwafa sai ya sa eh, labule ya kara kai an gane ko ya sa itace mai gwafa a nan ya sa itace mai gwafa a nan sai ya sa ainihin mayafi sai ya kare sai ya kare inda yake don ya sutura kai ya zama kai ya zama an gan shi an fahimta ko wa kuwa yastur bi thawbil qadi yana sutura yana katange kanshi da wani labule ka a Ba wa ku alayhi sai ne muka sallama ya nuna ana iya mai wanka sallama kenan ko fa kala man hadha sai ce waye kaga ya nuna shi ba amsa ba bai sallama ai ba ce amsa sai ce waye bai sallama in kuntu ana abdullahi ibn hunain yace ne ne abdullahi dan hunain ile ilayka abdullahi ibn abbas abdullahi dan abbas ne ya aiko ni wajenka as'aluka in tambaye ka sai fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake wanke kanshi in yana harami da aikin haji gane ko ya yake mai wanke kansa in yana harami da aikin hajji gane ko ala a abu ayyuba dahu ala sauri sai abu ayyuba ya dora hannunsa a saman labulan saman labulan da ya kasance shi ya dora me ya dora hannunsa fa a ta'ahu hatta badali ra'sahu fa ta'a ta'ahu sai danna shi hatta badali ra'sahu har sai da na kan shi da akwai wani ya sa bafa nan ya sa itace nan ya kirki ya sa itace nan yayi kirki itacen mai gwafa guda biyu kun gane ko ya ɗora me wa dora wani sanda a kai ya sa mayafi kun gane ko yana tsakankanin dabino yana wanka da ne sallama sai sa hannun shi a saman wannan ne a ba'a ku sai dalla shi lafazin a ba'a tana cikin al'azdar akan ce sa'ata'a ya yi digirgire sa'ata'a ya duka haka sa'ata'a ya yi digirgire sa'ata'a ya ya duka shi ne ake kira ne al-asad kalma ɗaya da a ma'anan biyu gaba da baya walle idza as as asa as as akabala ko a dabara da yadda ka fassara shi yayi an gane ko wallaili idza as ai wallaili idza adabara ko wallaili idza kabala al-azad kun gane ko to haka ta'a ya yi digirgire ya yi ni haka ko ta'a ya yi mai to shi ne ya ce ta'a ku ya danna shi kenan hatta ba da ne har da na kai shi Allah kun fahimci sauƙan sun maƙala lil'insani sai ce ma wani mutum abu ayyuba sai ce me ya subbu alaiki wannan mutum yana zuba mashi ruwa ne shi kuma yana wanka ya nuna suna yin wankan da kamfai ne su mutum zai wanka ya kan banka jeren wando ya fiye mai bakin cibiya zuwa ina zuwa gwiwarsa ya rufe cibiyarsa zuwa ina ya rufe cibiyarsa zuwa gwiwarsa an gane ko sai ya ce ma wani mutum wadda wannan mutum yana zuba masa mai ruwa ya ce asbub zuba man ruwa kwarara man ruwa ba sabba a lara sai zuba mashi ruwa a kai. shi thumma hasaka ra'sahu bi yadi ya girgiza gashin kai shi da hannayensa fa aqbala bihi ma wa adbara ya girgizo ya dinga jijjigawa haka sai da ya kai ya dinga jijjigowa daga jiya sai da ya kai goshi ga ne ko thumma yace haka za ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yi Allah kun bayyana zaɓen? Haka Yanayi. wa haddasana malikin wa haddasani malikun sun gane wancan ko kenan anan waye ce nasara kenan eh abdullahi abu ne yace eh ya ce ana wancan ko shi kuma miswara ba ga ya nuna abdullahi abbas shi ke kan gaskiya مالك وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن ابي رباه يا يا ليتي انت مالك يا بان لا بان ان عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منيا عمر قام قال ويعلى بن منيا وهو يسب على عمر بن الخطاب ما أنت. umar yana wanka ya alaƙan kuniya yana zuba masa mai ruwa ya cika su yana wanka Ya ce asbub ala ra'si asbub ala Ya ce zuba man ruwa a saman kai fa ya aya ya ala sai kuniya ya ce a turidu an ala Habi, an gaide ko zunubin zuba maka wannan ruwan kana so ka dora ta a kaina ma'ana ne in na zuba maka ruwa akan akanka to zunubin zuba ruwa a matsayin ka na mai harami da aikin hajji ya kai umar ka zo za ka yi wanka ina zuba maka ruwa jikin ka ce zuba maka aka to kana so yanzu zunubin da Allah zai baka na ka zuba ruwa a kai a matsayin ka na mai harami da aikin hajji zunuban nan a kai na ko alhaki a wuya na ko alhaki a wuyanka ai ba ku ga koshin ba tambaya yake mishi alhaki a wuyan wa a wuya na ko naka shine a turido an taja alhabi kana so ka sanya alhakin zuba ruwa a kai a wuya na ko a naka zan zuba maka in kace in zuba maka amma alhaki a wuyan wa to gane karatu ba ne ne ko in amarta ni sababtu in ka ce kai umurce ni ka ce in zuba zan zuba amma ina so in ji alhaki a wuyan wa فقال عمر بن الخطاب sai Umar yace usbub zubabar ruwa kaji falan yaziduhu al-ma'u illa sha'san an gane ko ya ibn muniya yace ruwan ko da nan ba ma Umar ma ruwan akan shi ruwan bai kara ma kan shi ko ba sai kada ta saboda ruwan yana nuna maka kira ruwan gurbatacce ne sai kan shi ma ya kara mai to a takaice wato wannan yana nuna maka akwai sahabbai waɗanda suna da fahimtar cewa in an yi harami da aikin hajji ba a zo ruwa a mai a ka za a yi wanka ba za a zuba ruwa a ka ba kun gane ko kamar miswar yana ciki ya ayyab numuniya haka ne a ya'ala ne. muniya yana ciki shi yasa yake cewa umar to in na zuba maka alhaki a wuyan wa alhaki a me alhaki a wuyan wa in na zuba maka kun fahimta ko na umar yana fahimta aka ta haka umar yana fahimta babu komi dan an zuba yawa na ta da sabda na abu وحدثني عن وحدثني مالك آمن وانا وحدثني مالك أن أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بديتوا بين الثنيتين حتى يصبح عبد الله بن عمر يا كسن إذا دنا من مكة إن يا كسد garin مكة بات ta sai ya kwana bidisuwan a wani baina ne tsakanin hanyoyin madina din hanyoyin makka guda biyu gane ko ana ce masa saniya kowanne ana ce saniya saniyatu sufula gane ko eh, da saniyatul wada duk a makka suke ba a madina ba yasa nan ne ibn al-qayyim ya ce wannan waka da za ku je ce ai ba ibiyar waka ce wa ce da annabi ya zo madina an tare shi da kira da dundufa ana baiti ana kala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba shukru alaina ma da'a illa jida ayyuha al-mabghus fina dikta bil amri al-muta dikta sharrabta al-madina marhaban ya khairu da' ce wannan bai bai baiti ya ce ba a tarbi annabi da wannan dindufa ko wannan nan kira bai ce waƙan ma tana kare ta kanta ibn kai ya ce ai madina gaba ɗaya ba wata hanya ya wada da so sufala duka a makka suke mun gane ko a ina suke a makka suke ba a madina ba ina fatan kun fahimci ba ladatar da mu to haka in ya zo zai shiga makka yakan kwana ina بيسوان بين الثنيتين أن قال بين الإيش ثنيتين حتى يصبح أقل يواي ما حتى يصبح ثم يصلي الصبح فننسي يسلى الأصبح فننسي إيه؟ ثم يدخل من من الثنية التي بأعلى مكة sannan sai ya shiga minas saniyati daga ainihin hanya allati wacce bi a'la makkata take saman makka wacce take ina saman makka wala kudu idan haraja hajjan to kun ji sai ya shiga ta saniyatul da take saman makka wala kudu idan haraja hajjan in kuma ya fito garin madina don aikin hajji ne to baya shiga in ya fito don aikin hajji au mu'tamiran ko don umra hatta ya tasila baya shiga makka sai ya wanka kabala an yadda kula makka har sai ya yi wanka sannan ya shiga makka idza tana min makka ta in ya kusa shiga makka bidituwa a duk wani wuri da ake ce mai bidituwa wa ya'muru man ma'ahu yakan umarci waɗanda suke ta da shi fa luna qabala an yadahu yi wanka kafin su shiga makka anan da aka samu ana so wankan shiga makka gane ko وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو مكرم إلا من ال... من الاحتلال عبد الله بن عمر يا كسانتي بايا وانك kanshi in yayi harami da aikin haji سيدي dai in sai ba in mafarki ya yi abdullahi dan wa kaji shi kuma yana ta da su a kenan simiswa eh ya sa a bai shi kala malikun maliku ya ce sami alal ilmi ya kuluna la ba asa an yadda tilar rajulun mukuri rasan maliku ya ce na ji masu ilimi suna cewa ba laifi ba ne ba mutum ya wanke kanshi an gane ko bilkasuli da sabulu me ya kasuli? kasul abin da kake wanke kai da shi sabulu ko magarya ko ogo ko kilin ko duk wani abu da za a iya sawa ya kumfa aka ya ke cewa me Kasuli, kayan aikin wanke kai wanda ta ba shi ne kasuli, an gane ko kun fahimta me gasul da an ya jamratul aqaba yana in dai mutum ya riga ya yi jifa ya tafi jamratul aqaba ai kun san jifa da aka ce jifan shedan a wasu ko sai dai mutum ya yi wannan jifa to ba laifi ba ne ya wuce kan shi jabra da in ji ma malu wa qabala an yahlika ra'sahu kafin kuma ya aski wa zalika annahu idara ma jamratul aqaba abinda ya faru kuwa in mutum ya jefi jamratul aqaba da halala ko qatlul qamli to kashe kwarkwata ya halatta gare shi tun da yayi wa kashe ne mutum bi harabi da aikin hajji ko kwarkwata bai kashe ana ji kamar ya ka ya halatta ya keme kashe kwarkwata an bayyanta ko wa ilqa'u tafasi eh? wa halqu sha'r da tira gashin kai wa ilqa'u tafasi da tafas shine gashin hambata gashin mara ake ne tafar? to ya halatta mutum ya aske gashin hambata da gashin mara ne a tafar. ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا وليتوفوا بالبيت العتيق ولبس الثياب dan ya halatta mutum ya sa tufa duk wannan ya halatta dan in mutum ya yi in ya jefi jamratul aqaba na daya ya halatta ya sa kayan gida ya cire wannan zani fari da wannan mayafi fari ya sa dogon rigar ya ko malin malin ko ta zarci na biya halatta ya cire gashin ne amma ta wadda kafin jima bai halatta ba na uku ba hmm? kashe barfata ya halatta babu ma yana an man labisa bi fil ikrami babu ma yuna anhu babun abin da ake hana mallabisa siyaba wanda ya sa tufa fil ihram na harin ka je za ka yi aikin hajji kai na wuce ka zo za ka sa ba za ka daura mayafi ka daura za ka daura mayafi kuma ka ya gobe. Eh? Hmm? ka yafa harin nan tumbur ba za ka tumbe ba abin da za ka fi komi da na ka bari a jikin ka sai wannan abin da za ka yafa sai abin da za ka daura shi yasa ma mun zo wani gaba sai mun nuna yadda ake daurawa dan kanka je kai ta tsare shi a harin wani bai iya daura zani wallahi eh ko ji zakon ba haka za ka yi ta ganin laraba nan ita zare ce kawai sai ka ga mutum da tufa a banda an shiga wani turbin sai sai sai ya kwanci sai ya ga mutum da jiro ala to in baka iya ba ga wannan ai ba ni to akwai yadda ake daura ba a kwanci kun gane akwai sunan ɗaurawa zan nuna maku in wuri ya wuri sai ya wuri ya wuri kun fahimta to aka je wajen gaba to kun je na karata wani ah. babu ma yin ha'ani eh man ne ko min lubsu ne ko min ne min lubsu ne to babu ma yuna anhu babun abinda ake hanawa min lubsu siyabi na daura tufa wani irin nau'in tufa ne aka na kasa fil ihram in ka arabi da aikin haji shine min wani nau'in tufa ne yake haramun kasa mu je karatu da sanya ya almaliki an nafi an abdullahi bin umara wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani nau'in tufa ne wanda ya rabe da aikin hajji zai sa annabi ya ce kar a sanya jugayen riguna jami'i na mai ka a sanya raunna ka a sanya wanduna ka a sanya jallabiyoyi masu hula ai kun gane su ko burnus jallabiya duk wata riga wanda yake hulanta na haɗe da ita ake ake ce mata me ina irin rigar nan na rigar ruwa ba hulanta na tare ita ba da na masu kashe gobara wanda duk wata riga da za a haɗa ta da hulanta ana ce mata me burnus jami'i fa baranis mujin ha kuma ka a sanya ƙofofi jami na ƙofu. sai dai mutumin da bai samu takalma biyu ba to Allah ya halatta ya sa hufi biyu to amma sai ya jaɗe su sai ya jaɗe su can ƙasar idan sawu in baka samu takalma ba sai ka sa hufi sai dai kusan hufi shi ya kai nan kamar rambus ne kamar ta diga ruwa yake to an ce ka dace ka yanke daidai na kun ga daidai na gidan sawo sai ka yanke ya zama gidan sawon ka a waje wannan yana nuna maka ta takalmin da za ka sa ba za ka sa ko ba shi wanda yake zai zai rufe maka idan sawo ba tunda hatta hukun da aka yadda ka sa in baka samu takalmi ba an ce ka dace ka kafa da me mu je karatu a karama kallon mu je karatu a daren sannan kuma karka yarda ka sanya wani tufafi wanda turaren za'afaran ya shafi shi duk rigar da aka sa a turaren za'afaran to ba za ka sa ba aikin naci ina wana na ce maka ba a sa turare in an yi harami hmm? walarwarsu hakawarsu kun san warsu? wani abu ne wanda ya kama da turare amma shi ba turare ba ne na ana so a ce maka da turare da duk abin da ya kama da turare ba a sa shi za a yi za a aikin hajji ba a sa shi warsu ya yi kama da turare amma ba turare ba kenan da turare da duk abin da ya kama da shi ba za a sa ba je karatu قال يحيى سئل مالك عن مالك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ومن لم يجد سجارا فليلبس سراويلا قال يحيى يا يا يتي سئل مالك ان تنبئ ما مالك amma zikira anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dangane da abin da aka ambata daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa man lam yajid izaran duk mutumin da bai sami izari ba in bai sami in bai sami izari ba izari shine wannan da kai daga cibiya zuwa ina gwiwa falyalbas sarawila to sai ya sanya sarawil wando ke ya sanya me muje فقال فقال لم أسمع بهذا an tabbaya ma maliku dangane da wanda bai sami izari ba ya sa wando gane ko baka sami izari ba ka sa wando a harabin aikin hajji ai kuna ganin ne wannan da ake aikin hajji za ku gani ko za ga an ya farin kaya an daura ne a tabba kawai ne a yafa da daura wannan yankin to in baka samu na daurawa ba ka sa wando ko baka sa ba sai ce me ma ba luka cika ba ji wannan ba ni kuma ba na ganin a ce mai harami da ake nace sa wando to da don ma'aikin Allah ya hana a sanya wando cikin jinjin abin da annabi sama ya ce bai kamaci mai harami da aikin hajji ko mara ya sa ba kuma annabi bai tokaci a wajen tufa ba da ya zo cewa ga tufan da za a sa sai bai tokaci ya ce in ɗayanku bai sami izari ba bai sa wando kamar yadda ya yi a kofi a kofi kaga an ce wanda bai samu takalmi bai sa ne sai ya daɗe a izari ko ba a ce wanda bai sami izari bai sa wando ya sa ga wasu 'yan kasashe malama irin 'yan bangaladesh ɗin nan da ya gaske wasu burmuka wanduna saboda jahilci maje babu liftin siyabin musaffagati babu liftin siyabin musaffagati fil ikrami Babun hukuncin sanya kayan da aka rina za a yi harami da aikin naji ko umara ka yi harami da aikin naji ko umara ka sa rinnin kaya da aka rina ya halatta ko bi halatta ba mutum ya ce annabtama ya hana mutum ya sanya wani tafafi da aka rina tare da sararin za'afaran ko kuma abin da ya kama da shi na warsu hmm? ya ce duk wanda bai sami na alai takalma biyu ba to ya sa hufi biyu mun ji wannan

ya ce ya amirul mumini ina ma kuwa madarun wala kura ce umar ya ce innakum ayyuhar rabu ayyuhar rabu innakum yaqtadi yaqtadi ya ce wala innakum ayyuhar rabu kun ga ku dan kwamiti kun ga ku nan yan kwamiti sune yan kwamitin aikin haji manyan malamai waɗanda su umar yake ja su rika jagoranta mutane wajen mai ai ana ɗaukar pressure ko eh ko ba masu yin pressure masu wa'azi to tun umar yana kiran su rahat in zai je aikin hajji an gane rahat rahatin su ne tambin malamai irin su talhatu bin ubaidillah irin su sa'adu bin abi waqqas manyan malamai to su ne tambin umar yan kwamitin umar wadanda umar ya da matsayin ina halifa suna da shi duk wata fatawa suna kusa ga ilimi nan kawai yana da kaba an ga yadda to sai ga ɗaya kawai cikin manyan malamai da aka yi za a tafi haka in kana kan tare mala abakar gumi lokacin shi ya yi amirul lahaji ai ta manyan malamai da ke tafe an ga yadda to su ne mai maslaha a fahimta so sai umar ya ce ya ku yan kwamiti na ma'ana ya ku rundina ta ta malamai Mhm. innakum ayyummatun kuma malamai ne yuqta dabi kumun nasu mutane suna koyi da ku falau na rajulan jahilan da wani mutum jahili ra'a sau ba zai ganka da wannan tufa to ne zai ce ai tsala yana sa tufafin da aka rina a harami ta haka sai ce shi ma sai zama sunna ayyuha ra'at shay'an ku ƴan kwamiti kuma manyan malamai ta kusa wani abu na wannan tuban da aka rina ba ku gana hadisin nan ba eh a gane ba eh me madar ina wato talha ya sa fararen kaya Kusan nan ana magana ne dangane da in za ka yada shi da aikin hajji dole ka ɗafa ku da me kuke ganin jidda ba tun da kuke ko kun taɓa ganin wani mutum da wani jajjajja ko wani shudu shudu kowa yaya bari ba bari kasa. Ba kuya kuma haka za a tafi wannan kawai na wajen malamai da rana na bugawa goma ga wanda wa guda sai ka yi mu don Allah haka ba sai ka dan dai wata zo ko kawai rana na bugawa ba a sa guda sai dai ɗan kamfai ɗan fan ba za ka zaɓa ko ni za ka cire ko zuwa zobe ba abin da za ka bari a ka. sai wannan baya sun saman kawai sai zani da za ka ɗaura shi Ke nan in dai kai na wuce mace ne za ka zauna inda take ko da gida mace na nan na gida za ka sa kawai dai an ɗan yi ne wajen tara kuka ko mutane ba kun gani amma na mutu kai ne kai wannan kai kayi wannan tsare da daga baka ya buwa to abin nan da za ka yafa da wanda za ka ɗaura ya zama fari kar ya zama me kai ya zama an rina shi zuwa ga green ko ni zuwa ga yellow ko ni zuwa ga blue ko wani nau'i a fari kawai kun gane haka so Umar ɗan Khattab sai ya hango Salatu bin Ubaidillah yana cikin tambin manyan malamai ya hango shi da wani gaba shi Umar ya ɗauka rina wa kai ashe kura ce kawai in ga an ce madar shi ne yin laka haka za ta zo bushe za ka ji ai baitu madarin wala rabbar madar cikin kasa ce na ko a hadisi annabi na faɗa a cikin Buhari da Muslim ya shiru ce wallahi ranar da Allah wannan addinin ba Allah ya yi da shi addinin ba ba wani baitu madarin wala wa bare gidajen ƙasa ne madar gidajen mai sai addinin nan ya je wurin ya ce haka kuma na wabar gidajen ɗan bariki na bulo da bulo na ya ce addinin sai ya je bi izzi azizin wa bi zilli dalili madaukaci ya ɗauka wakasance da sanda haka ya ce har kawai duk addini ya ce duk kawai da baka tunani ba akwai a sai kuma ta ya shiga Allah eh? a Ani zuwa Nijar ba <laughs> da suke ina so a gayyace da Nijar din nan. da wani mutum ya zo ya ne. ban taɓa zuwa Nijar ba a ba gana ratsa na ratsa sosai na je kebbi ma sosai an na yi lakcoci da yawa a kebbi zama na a kwato. amma gani gani Nijar Allah bai nufi zan shiga ba kuma na taɓa wani ɗalibi ɗan Nijar ko abokin gari ne ai eh <laughs> Eh, a to ai nan sha su da ya zama da shi ba shi din an shi zai kai inda ya zo nan zare ya kai kakkai ya kai shi ba shi din kuma sun kafin da su ya a kuma ai cajin addini ne ba sa shi su ne ka kauye ne urmus ai kwarai kuwa ƙarya Oke, a je ya? Wata ran za mu je insha Allah. Oke.

na wayan ta na ya haƙuri da yanayin karatun na yau lokutan ne aka riga aka gari waye malam yi. kun gane ko to mu je malamai to Allah kun gane abin da yake nufi shi salama ya faru da shi kura ce ta lullube shi ka san farin kaya in kai kwana goma kana sawa goma eh ka kwana bakwai ma wani lokaci za ka kai wani in yango ka daga nesa zai ɗauka wa farin bane eh? musamman so a hamada da aka ƙura ce asalin kayan fari ya sa sai ya zo ya duka daga sai ba farin ba sai kala sai umar ya ɗauka ya sa rananne sai fara ji wannan bayanin mu je a karan kan عن مؤثرات wato ita aisha a aisha shigo asma ira abubakar kana ta kasance talbasu siyaba tana sanya kaya al-mu'asfarat an ce mu'asfar shine kayan da aka sawa turare mai nuna ne mu'asfar sun san su turaren su na da kafin ci gaba in ka sa ana ganin turaren eh? har mazan misali in aka sa to za a ga alaman mai shi da turare da ya ja wurin kun gane ko ai har daga baya bayan nan ma yi gaba ne sai sai ga alaman ya dan tambar yi lemon wurin to shi gaba a yanzu akwai chemicals sun da sun sa da an sa yana bushewa ba za a ga komai kun gane ko to ita tana sa an ka an ce mu'akbar saugun mu'akbarun ana nufin tufafin da aka sa mai turare amma turaren da yake tambari da yadda aka daga shi zai ga shi zai ga kyautan wurin ma'ana sai ga shaidan turaren shine mu'akbar e ko kanshin shawuci ai to shi gashi nan shine mata karisa da cewa me mushabba'a mushabba'a shine wanda an wanke an wanke ne an wanke shi bayan an sa ga alama yayi ya ka sa abu aka wanke za ka ba kanshin ko na ziki sai dai tambarin alaman an taba ne takan sa shi takan sa irin wannan ba kanshin wannan yana nuna maka arami da aikin hajji ba laifi bane ka sa tufafin da an taɓa sa masa ne mayafin da an taɓa sa masa turare an gaji amma ba an wanke turaren ƙamshin turaren ya tafi na ko da ya asarin ko da asarin koda akwai alama Allah kuwa gane mu je alhalin ta yi harami da aikin na sai dai laisa fiya ba a faran in ka maza kusa ita ba ka ji ƙanshin turaren ba an gane ko an tambayi ma maliku dangane tufan da tarare ya shafe shi daga baya sai ƙanshin tararen ya tafi hal mu fihi shin za a iya harami a cikin sa za a iya harami aikin hajji da shi sai ce na eh za a iya in ya zama in ya zama bai da sibak min za'afaran an gane ko wato rini na za'afaran in ba an rina shi ne da za'afaran ba ko an rina shi da abin da ya kaba da za'afaran din babu lufsil muhrimin min faqati alaikum injiniya alaikum salam na injiniya na ce an kawo bulan ne ga ina a makaranta yawwa dubu to ina nan makaranta ga kudin nan ta da ni inda sai su biyo su karbi kudin ina na a masallaci to yawwa ina na a masallaci yanzu haka yawa masha Allah na gode waje babu lubsil mukrim mintaqa kun san mintaqa eh al mintaqa duk kun san shi ina faɗa lokacin za ku lubsil za ku na sakai ne da oh. ake ce mata oh. wato min ƙafa ina irin abin da ake ɗaura a guguna ba banke ba a yi su ɗan mara marari kamar majanyi ɗan mara marari kawai eh, majanyi ko abin da ake ɗaura shi wani lokaci mata in za su yi eh, mata a ƙauye a daka suka ci na namiji zai aiki sosai ya ci me kuma a bayan shafi akwai irin da kakunan sai hukun yi zanzaro sojoji da sauran eh? abin da ake daurawa a nan shine ne Na ka ji asuma ana cewa za su nan kai domin ta biyu saboda lokacin da take kaiwa annabi su zama da abubakar abinci lokacin da za ta yi hijira daga makka su koma madina ai kaga ya ya hawa wannan dutse suke kai musu abinci a kafa kun ga ne to to Abuja ya taba tare ta ce ina ba bai da shi ce wannan da yake kai ba reka har sai da kwaryan abincin da ke hannun ta ba ke fashi kun ga ne ko to shine sai ta tsaga wasu ce tsaga wanda ta yi wani bangare na zanen ta ta daura kwaryan da ya fashe wani bangare ta daura kuma ya yasa ake ce mata za su na tsakani mai galibi ɗaya na ɗaura abinci ɗaya kuma na ɗaura jikinta wasu kuma ka ta ta ɗaura ne ma a kugun taka ita take labban su guda biyu da yadda yake in tana tafiya suna share takun dan kar Abuja da makamantan su iya biyo hanya su tresa har su gane inda ma'aikin Allah yake kun gane ko to ina ma ina hukuncin sa a cin mara a aikin mai ina wannan hukunci ya halatta ko bai halatta ba eh جلني يا yana kyamar mutum ya ɗaura ma ɗammara a yakin haji ya halatta ka cikin ɗammara ko bai halatta ba wannan ka ya kuna da kyau yanzu akwai wanda kuna ji wallahi akwai wanda bai iya daura zanen ba da su kawo wuri wuri wuri nuna ku da ce eh ana ce akwai wanda bai iya mai bai iya daurawa ba sai ya ganta sun sa za su ɗau in suka tattara zanin ya kawo gugu zubo to sun san in dai suka yi mashi haka zai kwance to sai ga sun kafin eh, ya su fami eh kai kwance to ya halatta ko ga akwai lalitan kuɗi mai ɗan wannan a zuto shi malamin mu'asiri suna da zantuttuka a kan shi kun gane mutum ya sa wayan shi da ya kuɗin shi a yanzu haka yana da wannan jaka a gida an gane da na hararo za mu kawo nan gurin da na zuwa mawala Allah zan zuto ne dan jaka na a to wasu na ga littafi da wani abu da zai daura ku illa ita ku sai min yayi fatawa na kai bin man ma ya fatawa kai. na saboda an tsinci kai ne a wani hali na nan lallura kana bukatar su zaka da yake kudin guzurinka an gane ko saboda in ka ja a hotel za a kwashe kana bukatar inda za ka ije wayanka to sai a ko ta ijjaka da akai da kan anan take za ka ɗan zagi a ganshi hawa biya hawa uku haka na farko ka sa kuɗi na biyu ka sa waya na ka sa wani abu an gane ko so akwai wannan bukatar a ga da bamban an izo a hanya abuja kun bai da kyau to za ka sa wannan yan jaka Wasu suna ganin wannan din ya shiga fadin min tsaka ko suna ganin cewa bai shiga cikin fadin min tsaka ba kun gane da kyau to a takaice asalin shi shi haramun ne kawai illa lalura sai ne. amma ka zo kawai ka ɗaura bel a aikin hajji ka ɗaura wannan izari da bel wannan bai halatta gane ko mu je وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع كعب انه سمع سعيد بن المسيب يقول في yalbasuha al-muhrimu kasa iyali mu dangare da min tsaka da mutum zai sa a ƙasan jabtar shi da ya yafa a sama kun ne ko inna la ba'asa bi zalika sai ce wannan ba yuran. Eh, in ya sanya karfai ha labban wannan min tsaka din guda biyu jami'an gaba ɗayan su yuran a ɗaure an gane ya ɗau shi ne siyur an gane ko a ɗaure siyur shi ne mai a ɗaure an gane ko ya akidu ba ba ila ba ya ɗaura ɓangare da wani ɓangare to yana ganin cewa duk mutum ya sa dai a ƙasan zanen ne inda zai ɗaura haka zai lullube shi da zanen a ƙasan abin da ya sa ba a gani ba a sama ba ya sa a ƙasan mayakon kun fahimta in ya ɗaura a ƙasa ya tafi lullube shi da da mayafin ya ɗaura wani zari haka abin nan ba zai yi da shi akwai wani abin da ya kun gane ko to suna ganin in an haka ba ne mu je قال مالك هذا أبو ما مالك wannan shine mafi kyawun abin da naji dangane da wani aka yawa dan kawon ka za dan faɗi ko to kun san daman abubuwa ne guda biyu irin wannan ɗaya yawa yi. ɗaya ya ba shi ne za ka yi haka kun bayyana haka ake so ka ya fashi haka ba za ka za ka zanci wata gari wata ba <laughs> haka na haka ya yasa sosai inda haka tun daga miƙati a haka kake a haka a haka yadda kai so haka tun daga ina tun daga miƙati ma'ana an ce miƙati daga inda za ka fara cewa labbai kallon malabbai to kuma misali ka ɗauka kai ɗan najeriya mafi yawanci sai an je da kai madina daga madina ne kuna zuwa jidda za a kwaje ku a motoci a kanku madina daga madina ku gama ziyarorinku sannan sai a taho da ku fami katin mutanen madina bayan garin madina kada to da kun zo bayan garin madina kada ku kai wanka to kana fitowa za ka zo bayan garin madina da dogon rigar kare irin wannan an gane da da kubanka abinka da za a turo ku a motoci da kubanka a nan ma a zulhulaifin ma akwai shaguna da ake sai da da harami wani kuma zai ziyartun a madina to da ka zo kafin ka shiga wanka in daga bayi kana sai ka sai haraminka in ka sai haramin ka in kuma ka siyo abin ka tun daga madina to kun gane kana sayan haramin ka ɗaya na yafa ɗaya na ɗorawa sai ka shiga ban ɗaki da shi to da ka shiga ban ɗaki sai ka yi wanka wannan wankan kulla harami ne to a cikin ban ɗakin ai ka ga za ka tuɓe tumbur kun gane ya ka ɗan sa ka hanka a leda sai ka ɗauki wannan bayan sai ka yafa haka to dama kuma akwai wani bayan kaya ko wani kama haka to shi wannan kuma shi ne za ka ɗaura da ta ake ɗaura shi da na ɗaurawan haka ga haka ta nan ɓangaren dama ke kashi ga haka aka sai kai wacce haka tukuna daga nan sai kai haka sai ka rike haka sai kai haka an gani to za a ga shi wancan ma yana da fadi zai wuce haka daga nan ya kara haka yana da fadi zai ma tsara ruwa haka ya kara haka sai kai haka za a ga shi yana da ne kuma a lokacin ka ganin saboda wannan rigar ne kana duba ne an gane to sai kai haka to in fa kai wannan haka da wallahi ko gudu za ka yi za ka yi gudu sosai ba zai wani wani ba za ka fi haɗu sosai to haka kuma ake ɗaurawa dawo to amma galibi da ya ce na shi da zai yana haka da kawai haka to tun an wata kuma ga maza ga mata wallahi wani malam tun a mota in ya tashi kawai a mota an tsantsaya. dama akan tsantsaya to dogon tafiya ne wajen tafiyan kilomita ɗari daga makka zuwa madina zuwa makka ai tafiya ne kuwa ba karbar tafiya ba ce sai an san fashe a hanya a tsaya in akwai kuma masallaci a kan hanya an ta fakin kenan ana ɗan siyan nama ana ɗan siyan kaza shi ma tsaya an tsara mai tafiya ce kamar daga zariya da zuwa Legas. Hmm. Daga Madina zan zuwa ina zuwa maka ai dogon tafiya ce. Kun gane su? So za a yi ta tafiya yadda da yake hanya ne mai kyau. ba irin nan ne da kwazazzabu ba ko kwale-kwale hanyar ce dokar illa kawai tafiyan nasu yana da limit sun gudun su yana da limit to wani can a mota sai ya ta saboda ba daura ɗin da ke kun ya yadda za ka yi don ga haka ba ka da lebur in ka haka sai ka tattaro shi haka sai ka yi haka kun gane in ka tattaro ya yi ƙara sai ya ƙara haka to a haka ne za ka yi sai ka naɗe shi ka naɗe shi ka naɗe shi gam kun gane in ka naɗe shi gam din nan gaba da baya ba zai warware ba a wuri ne kuma ka haku ne baya sun ka to amma kurakuran da ake yi wanda ke duk mun Allah ya abin da ya sa kuka da za ku ta faɗakarwa za ka ba a ga wanda bai iya ɗaurin ba kun gane kowa da shi man da yake na wajen ɗaurin nashi na biyu akwai wanda za a ga tun a haramin ma tun a tun a ne katin ma haka zai fito bayi a rai kawai. ka ga ka faɗa kawai na zuba zaɓal ka ka faɗa kawai eh wani ya ci da turawa na tun ya gubura sai ga kawai nan yana ka zaɓal kawai ba daidai ba ne duk ba inda aka ce kai wannan sai yayin da za ka yi ɗawa kawai a haka za ka zo har makka duk dogon tafiyar nan haka za ka cuta an gane a haka za ka cuta duk dogon tafiyar nan to in ka ciyo dogon tafiyar nan a haka kun fahimta kana zuwa miƙatin kana zuwa cikin garin makka za ku mota za ku je da ku a gaban hotel ɗin ku agent ɗin da ku abin da ku shiga da da kayayyakin sau ka shiga da kayayyakin ku hotel ɗin ku kai tsaye in ka so ma ka ɗan kwanta kai bacci a hunka ka huta tukuna saboda gajiyar tafiya duk dai kana cikin harami ne kai dai ba ka sa kayan gida ba an gane in ka zo kuma kana iya kayan gida cikin dare ka iso sai ka fito kawai da kama hanya duk kana da magana tambiya tambayi kallahu mana bai can daga miƙatin nan ba dan biya kake yi can na madinan nan tun da kamar zai zuwa da yadda nan mota na tafiya tun tafiya kake an gane ko sai dai ka tsaya ka shafa ta an gaba ko kana zuwa ka da ka hango wajen kaba za ka da tafiya kana hango masallaci za ka yi za ka daina tafiya an gane ko sai ka shiga to da zaran aka ce an zo da waji in aka zo ne za ka zaga ɗakin ka'aba su bakwai to za ka raba su uku da sassarfa to a guda ukun nan da za ka saka da sassarfa sai ka cire haka sai ka mai da shi haka da zarar za ka fara kawai ka mai da shi haka sai ka fara sai ka saka ko kawai sai ka saka su uku da ƙarfi ake so ka nan na ta ana buƙatar a tabawo an gane yau na ka so uku ka kewaya to in ka uku duk in ka zo za ka fara dama akwai rukun za mu zo mu ji bayani kamar da rukun za ka yi. asali tsofai shi ake kusa haka amma jama'an suka yawa ba laifi ne ka nuna sai ka nuna shi haka kan sai ka fara sai eh, ka ya sau nawa kana kama ya sau uku za ka fara tafiya an ka dawo da hannunka cikin a ke da suke cikin bayanka kana nawa cewa ya zauna sai ka dawo da hannun da cikin gina sai ka za cikin mayafin ka ta tafiya ka hankali ka tsara kewa so asalin tarihin shi cewa ya wata. ai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wato abin da ake kira umrul qada kun san an yi ya ya dubo zai aikin haji suka tsare shi a Hudaybiya sai ya koma da shekara ta kewayo sai ya dawo an gane ko to da ya dawo sai ya kafirai suka gaskiya shi ga Muhammadu da jama'a shi za su zo daga Yiba kin wani sai ba ce ka daga da su. ta sun lalace a bukatun take ba ta da kokin lafiya tana gari malam mai abinci garin Makka sun ja da koma yin wani sai ba sai ka daga da su ba sana ba bukatai ba kanki ba kwarjini ba kiba duk sun lalace yin wani sai ba sai suna ta yi a wajajen yi rau suna yi da annabi ko zai shigo za mu shi karmaje karmaje gida da mali ya Allah ya sanar da annabi ya ka sanar da annabi kuma gari ya suke annabi ba karmaje karmaje ba ne akwai karfi ta sai da annabi ne zai ce to inda aka mun shiga ɗakin kaba kawa abin farko da za a bari gidan yora guda uku kowa a ji ɓawo <laughs> a ji al'adun al'adun

kafirai suka ce kai a ce duk karya ne suka yi dukkan da junan su <laughs> a ce suna da ya za ba a san kaje kana tsada ai kana son izzan musulunci ne a lokacin duk wani harbe in ya hango a siyan nan? yan yana cewa kai musulman nan ba Ka kaga yadda suke jira kasa kun bayanta amerika in ta hango da duk wani tasha da san an haska sun hango su kuna kewaye wannan daki da karfin ba ana neman kasala ne ba Allah ku fahimta eh to kaji shi yasa ai ka ga ita wace ba a ce maka ta sai gudu ba ta wace da tabiyar tsela ga yawa ne kun fahimta da kyau eh da akwai madauki wallahi da yawa da malamai suna shiga da cikin hadisan nan da muka karanta suna gani yana cikin min maka duk wani abu da za a daura rubutu da shi suna gani yana cikin mai zai da ya fi kawai tsayawa a sani an gane ko duk sauran wasu fitoyi ne da wasu ijtihadoji alhalin da wasu nasu suka a tsayawa asali kawai ka ɗaura shi kamar yadda ba kwatanta haka an gane ko sai ya haka kai wannan ɗaura biyu zai mazai zai makari ba ka ba wannan shi wata kaurin shi ne idan kama kai za a kewa da shi ne a kai kai an kwatanta abu har sau goma an fita ba an yi ba an yi ba eh, kana ina ba ko an ce a kewa da shi kawai in ka tsaye haka za ka na shi in ya kai daidai nan ka ƙara na shi in ya kai can ka ƙara na sai ya ƙure sai ka ka nemo ne ya ƙara maka bayani tun daga zanen nan kun gane da kyau to kun ji suka ce ka sa min tsaka ina waya babu ta babu taqlil muhri wajha Babu wanda ya rami da aikin hajji ya rufe fuskar shi ko ya harami da aikin kuma ya rufe fuska ya halaka ko ya halaka ba ya anna kura Usman bin Affan bin Arji mukofi wada huwa huwa To, a ruwaya, a kabara Nil Furafisa, kanka ce Furafisa shi ba? Sunan wani ba Allah ne, bin Umar Alhanabi, an na hura a Usman ibn Abban bin Arji, sunan wani wuri ne, sunan shi ne? Ya zo Usman da Affan a wuri ake cewa za ku je ku dago to yukatti wajahu wa huwa muhrimun kun ne ko yawa Bala Muhammad Bala Muhammad karfe ɗaya za mu fita insha Allah eh one dot insha Allah yukatti wajahu wa huwa muhrimun yana yana rufe fuskar shi alhalin ya rabi da je ba da yawwa duk abin da ke saman haɓa shine azzakan duk abin da ke saman haɓa na kai kenan ina ne haɓa to duk abin da ke saman haɓa kaga can saman haɓa fuska kenan ko duk abin da ke saman haɓa in ji umar dan abdullahi dan umar ya ce to falayo kammiru falayo kammiru hulmukulim harami da aikin hajji ba zai rufe shi ba shi ne falayo kammiru kun gane ko je to ah, lalle abu da umar yi ma ɗansa kafani sunan dan waƙi duk abdullahi abdullahi waƙi dan abdullahi dan umar wa mata bil juhfa kuma ya rasu ne a juhfa ya yayi harami da aikin hajji ya rufe fuskar shi kuma ya rufe haddi ya rufe kansa ya ce laula anna urumun da tsayyabna in bacin mun yi harami duka dalilin da wajen mun yi harami da aikin hajji ba tsayyam na guda mun sa turare ma malikun ce to yi ma malikun yana son yi wani raddi ya wani wata tsaya. ya ce ai mutum ana cewa ya aikin addini ne in yana da rai in ya mutu to aiki ya tsare eh? zai bai ke nini? ya ke nini? za a iya sami shi sun tare suna wato abin da yake cewa shi fahimtar ma maluku ba laifi ba ne ba a sawa wanda ya harabi da a sawa ga wanda ya harabi da aikin haji tarare kuma a rufe fuskar shi kuma a rufe kan shi duk auren imam maluku ba laifi ba ne na gayan up to to to ah, kun gane ko yana ganin ba laifi ba ne ba a yi haka dan nawa ne malam kun fahimta da kyau ya wani shi yana ganin ba dan da Allah dan ga ko a yi kuma kila kana ɗari biyar. Nawa ne man girga? ka kai shi da Allah kun fahimta da kyau yauwa kun gane ma maliku yana ganin ba laifi ba ne gawa a rufe kashi. ba laifi ba ne gawa a rufe kashi. ba laifi ba ne gawa a sami turare domin shi ma Maliko yana gadi waɗannan tabbas haramun ne in mutum yana da rai in ya harami da aikin haji amma a lokacin da ya mutu a halin ya harami da aikin haji sai ya mutu wannan duk sun halatta kun gane yasa ya ce ai shi mutum zai yi aiki ne in yana da rai in bai da rai fa bai da rai duk za ka iya rufe fuskar shi kamar da ka ji abda ɗan umar yawa ɗansa to amma dai gaskiya da ba ai duk kun san hadisan da mutumin da dabban shi ta kada shi ta taka shi ya yara mi da aikin hajji sai dabba ce ta kashe shi ta taka shi sai mutu fa waka tattu ko annabi yace la hamiru ra'asahu? wa la ku hamitu ko amma annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yub'as yawm al-qiyamati mulabbiya kun gane ko kaga bayan wannan hadisin ai ba wani kuma annabi ya hana arbi masu fuska yanda mai harami da aikin hajji zai rufe fuska to in yana cikin harami da aikin hajji in ya mutu ba za a rufe fuskar shi yanda bai sa turare in ya mutu ba za a samu shi mai turare ba an gane so, tunda saboda wannan hadisin mu je لا تنتخب المرأة المغرمة ولا تلبس الخفانين. كاين هذا ما تسوى وين قادمة الشريعة wai bid'a ne wani jahili bai ke faɗa ba wai ya ce annabi ce azra da umar ya ce la tantaqibul mar'atul mukrima duk macen da ta harami da aikin hajji ba za ta sa niqabi ba in mace ta harami da me ba za ta sa niqabi ba balle ta rawa fuska shine la tantaqibu wala talbasul qufabaini ba za ta sa safan hannu guda biyu ba

Fatimatu bintul Munzir ita kuma ta ce mun kasance muna rufe fuskan mu in muna harabi da aikin haji. Muna ta da Asma Abubakar. Wato abin da ya faru kuna ji yadda ake hada abin sa. Mun ja ruwa ne ba ce ba su ba suna ba. Mun ja ruwa su da zafai kuma ga ta ce nan suna sa. Abin da suke yi in suka hango maza sai su saki game da yake cikin Bukhari daga Aisha. In suka hango ba maza kuma sai su naza. aka asali mace ba za ta sa ba amma in ta hango na waje ba za ta iya sa kun fahimta bayan kun je kun yi Thank you.

akwai ruwa da suka ce mace tana rufe fuskar ta in tana aikin haji akwai ruwa da suka ce biyalarta ba ta rufe sai malamai suka haɗa hadisan da cewa in sun ga maza suna rufewa in sun ga ba maza ba sa rufewa saboda haka aisha ta ce mun kasance in mun ga maza sai mu rufe eh in ba mu ga maza ba sai mu daga don Allah kun gane da aka wa ga ruwa ka haka aikin haji waɗanda suke cewa mutum ba ta rufe sai ka ce in ba maza ba gagarwa ya aka ce mace tana da rufe da aka ce in da maza ba za Allah kun ga yadda aka haɗa a jikin to mu je babu ma ja fi dinin haji to haka yanzu ma ina ne ma za ta ce ba maza sai dai dakin da na kwana kawai na hmm? yana rufe fuskar shi Eh, Yugati ko gata Yugati yana rufe fuskar shi eh ina wajen hadisin farko annabi Usman bin Affan bai Yugati wajen wawo gobe kaga waɗannan sun nuna Usman yana ne yana furfa fuskar shi annan din na bada ansa akai da shi ya ga dan Umar ma ya rufe madan shi bayan ya ne bayan yaron an gane ko amma duka sai na tsaya na ce maku akwai hadisi da yake ina cikin sai muslim ne ma wanda mutum ne dabba ce ta kada shi ta taka shi annabi yake ne la tuhammilu waja wa la tuhammilu ko kaga ne annabi ce a rufe shi da bai. da kayan haraminsa inda wuyu asu yawmal qiyamati mulabbiya wannan ya kaga yana nuna cewa duk fahimtar Usman da fahimtar Abdullahi kuma ya fahimci shi ne tanga ya wannan hadisi. Mu Babu ma za ka shi ne kan Babun da ya zo ya magana dangane da turare da ake sawa a aikin haji. Sani ya ya an maliki a abu rahman bin al-Qasim an abi ya na aiki ta rauni mai bi sallallahu alaihi wasallam mhm. an na kwana. Kuntu ubangi wa rasulan bani ya alaihi wasallam ikirami qabala an yukmin. Aisha ta ce na kasance ina sawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ta kuntu utayyibu ina sanya wa ma'aikin Allah turare ne kirami ga haram ga wato hiramin sa in zai yi harami da aikin haji to naka sa mai turare abala an yi hulima kafin ya haramin to a kuma in ya kammala aikin haji an gane ko kafin ya tsawa kulwada dawafin bamba na wanda dawafin karshe da ake yi an gane ko misali an je ranar tarwiya ranar tara ga wata an hau arfa ranar goma ga wata an yi yanka ranar sha ɗaya ga wata an yi jifa an gane ko to in ya jifa ya gama kaga shi ne aikin karshe ko to kafin ya warware haramin shi ya haske kun fahimta kafin ya me to ta ce tana kafin ya dawa fulwada ta kan sami karari in zai shiga kafin ya fara ta sai su sa mishi mai in zai fita nan ma ta sa fita yin Allah ya taimake ga ka tana sa maka turare shi sunna ce ngani yin Allah ya taimake na na ai ai ba mu zo batun yi kira ne ba in ka shigo wani ma bai san bai ba. da haka kan ma mai magana ya tukuna wannan cewa ana samun da kashi eh, ne kafin shi ai ka shi warware harami kala biyu ne akwai at-tahlilu sughra akwai at-tahlilu kubra gane ko da zarar aka ce mutum ya je yayi yayi babban dawafi tawafin ifaba sa'annan har ka kai ga kayanka ka yi jifa to ko da baka yi tsawaful wada na ka gama ba to kananan ya halatta a lokacin ba ka yi aski ya halatta a lokacin nan ka yi ciniki ya halatta a lokacin nan ka sa turare ka fahimta abinda kaɗai bai halatta ba ka yi ne ka kusanci iyali shi kusantar iyali sai ba an mai an yi at-tahlilul kubra gane ko mun gane sai an yi at kabir warware harafi babba an gane ko to za mu zo mu magana kan tamattu da yaran mu je حدثني عن جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين wani balarabin ƙauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ci ma annabi a gunai shi wannan dan? ɗin ne ko shi wannan balarabin ƙauyen qamisun yana da dogon riga yana da me wafi asaru sokrates ne ko a tare da shi akwai alamar sufura ne sufura tararen da ya shafa ga alamar tarare na a jikin shi faƙala ya rasulallah inni ahlaltu bi umrati me ahlaltu na yawa ya daga murya na ce maka al-ihlal shine ka daga murya ka ce labbaik allahumma hajjan labbaik allahumma umratan daga nan ka ci gaba talbiya tana daga murya yace to ni nayi ta eh, eh, ilali na ne bi umra da umra na ce labbaik allahumma umratin ko umratan fa kaifa ta'muruni ya kike umarta na an asna ni قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلقى قميصا نبي تشري dogon riganka. Wanke wannan alaman turaren. ka aikata cikin ƙubaranka irin yadda kake a aikin hajji inda ake aikin hajji haka za ka yi ƙubara da mu je وحدثني عن مالك عن نافع عن عن yana wani wuri da ake ce mai shajara ko ta bishiya tana zulhulefa mun ta tsakanin zulgulefa da madina kamar mil shida ne tsakanin madina da ina mil shida da ka fito madina da kamun mil shida za ka zo zulkulaifa wanda daga nan ne ake ɗaukan harin an gane ko to a wannan wurin da ake a nan zulkulaifa ko ta bishiya an zo za a ɗauki haramin aikin hajji a an ga za a yi makka sai umar kawai jujju ƙanshin ne da rare umar ya ce wace tashin ƙanshin da haka sai mu'awiyar su ɗan abu sufiyan sai ya ce ƙanshin turaren nan da gare ni ne ya kai amirul muminin sai annabi ya ce da gare ka yake na rantse da Allah mu'awiyar ya ce inna umma habiba ta tsayyaban ni ya amirul umma habiba ce ta samun turare umma habiba ya suke da mai matsayin ta mata matarwa suna cikin wasu mu'minin matar cikin Allah ummu habiba to a suke da muawiya ɗan wasa ce kan wasa ce in gane ko uwa ɗaya uba ɗaya me yasa ake cin muawiya halul mu'minin saboda ita an gane ko Umma habiba bintu abi sufyan muawiya bin su sufyan an gane ko sai ce umma habiba ce ta sa man tulare umma ya ce azamtu alayka la tarji anna fantalta azamtu alayka na rantsi da Allah ya azamtu alayka ina rantsuwa akan ka la tarji anna wallahi sai ka koma faltaqtilannahu wallahi sai ka koma ka wanke shi mure buɗe mushi wuta ce sai ya koma ya mai a wanke hmm. عن عن غير واحد من أعين أن عمر بن الخطاب وجدني أطيب وهو بشرى وإلى جنبه كثير كثير كثير وإلى جنبه كثير من الخلق نعم Umar ɗan Hattab yana yana nan inda ake ce mai shajara ɗin shajara a ina take a zulhulefa wani ladan biya a gefen Umar ɗan Hattab akwai wani ba Allah ana ce mai kasiru gudu salt فقال عمر من مر عرفي sai umar ya ce daga wa nake jin ƙanshin turaren nan sai ka sai ya ce ƙanshin turaren nan daga waje na ne abin ya faru na ɗaure gashin kaina na so ba zan yi aski ba umar ya ce ke ka wani wuri da ake ce mai sharba ka cuccuɗa gashin kanka har sai ka tsabtace shi. Sai ka tsiro ɗan sarki ya haka, Maliku ya ce, An an ce sharabatu, wato wata wata korawa ce wata take faruwa a ainihin lambun a Allah halala ko gudda bi ne shi wanda san ya mali kina ne hayyin sayyidina abdullahi ibn abi bakr wa rabi'a ibn abi abdurrahman أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن سأل سالم بن عبد الله وخالدة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلف رأسه يوم أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله مثال بن عبد الله إذا خالدة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة بان يجي الجمرة shi ne ya riga ya jifan shedan wannan jamra da ake cin wajibin shedan wa khalaqa ra'asahu ya ma aske gashin kai kaga aikin hajji ya zo barki wa qabala an yida amma kafin ya tsawafi kafin ya yi tsawafi an tsibi sai tambaye shi game da to na iya sa tarare sai salim ya nan shi shi ko ainihin harija ya ce mishi ya halatta malik la ba ta hanyar da yin rajul ba laifi ba ne ba mutum ya sanya an yadda ginar rajulu mutum ya sanya wato al'ijjihan shi ne mai da jogunin da wani irin mai lesa fi hisibin wanda yake ba tarari a cikin shi kafin ya harabi da aikin hajji kafin kuma ya ainihin kwararo min minan daga mina bayan an jefi jaura ana rufin jamratul aqaba ba جبرت من مجوالا قال يحيى سئل مالك عن طعام عن طعام فيه زعفران an tambayar ma maliku dangane da abincin da aka same da afara. An ya kulu mu'min. Shin wannan abincin ka sun san shi ne da afara da ita ne. Na tarare shi kuma suka abinci na sa abinci kai shi. To iya. ci. Amma ya ce duk itacen da a faratin da aka sa abinci matuƙar wuta ya daba shi to ba da yafi ya rabi da ake hadisi amma malam ta masakun nawo min dalika amma abin da wuta bai dafa ba ya rabi da ake hajji ba zai ci ba babu mawaqitul ijlali babu mawaqitul ijlali babu da zai magana don zani da ni kafin da ake ɗauka mai zakariya ya an malikin annai kan abdullahi bin umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yuhillu ahlul madinati min dhulfi fa wa yuhillu ahlul sham min min al-dhulfa jama'a a cikin madina ina da kiyaya da karatu to su kuma mutanen jaba wa yuhillu ahlul madinati min qarni su kuma mutanen najar da raina a kuma na da sanin da wazin kuma da ta'ayin قرن الأوامر قرن المنازل قرن المنازل يقوم قرن التعاليم هم يعرفون قال عبد الله بن عمر وبلغ يمنى وفيما الله صلى الله عليه وسلم قال ويذل أهل اليمن من يلمنا كل هذا اليمن يمن تقول لك يا لنا نعم قلنا لا معنى دخول دخول يبقى لو ده انا مش mutanen jira muna biya fatima mutanen jin larabawa a gane to wato kuna ji a zala ya karkata duniyar ne gaba da gida wuri fahimta duk ni katin duka ya kasa duniya gida wuri kuma yanzu ya kalli yankin madina daga nan ka gaba yankin laraba gaba ɗaya jazira sai ya ce zulhulaifa nan ne ya kallo nan yankin namu gaba ɗaya ɓangaren afirka da nan ka da wasu ƙasashe duka wannan gaba na afirka da duk annabi mai ce wani duk mu je uba. an gane yankin ɓangaren turawa kun bayyanta da kyau gaba ɗaya suka musu kallon mazali ba ce kallon mazali ko kallon kalkalwa ta'ali an fahimta duk yan european countries ɗin nan duka nan wajen suke an fahimta da kyau sai yake kallon shi da ake ce musu asiya asiya asiya countries duk gaba ɗaya a tafiya an gaza suke su ne wajen yanayi je wajen yaran mun gane da kyau sai aka ta duniyan kashi wa kunna da kunna wa liman ata daidai nasa annabi ni katin mutanen garin da na faɗa ne da wanda ya biyo ta hanyar duk wanda ya biyo ta hanyar shi ma a nan yanzu shi ko kai ɗan Najeriya ne in ka sauka a Madina to in ka biyo ta hanyar ɗan Madina ina haka da to haka duk garuruwan da suke nan ɓangaren suka fito ta Madina in dai Madina ta fara zuwa to duk zurgo da ya fara duk waɗannan ikon Allah ya lamlam da dar kannun manazin na nan ne ba na nan ikon Allah ba inda ruwa ya ce ce ce jiro ba ikon Allah na mu na kowa suna da kan jura suna da nasu duk ajiyar zonde suna da nasu duk da zirar arab suna da nasu muna mu na bakakken mata ruwa sha ba fasar mu ruwa ba ruwa ne kanin ya wuce kaduna a yau ɗauka wai ƙaramin ruwa ne ruwa ne ma keke ruwa mun gani ita ɗauka ji masu jirgi masu manufa ne musamman yin saudiya ne ka shiga an gani don kana jin larabci da aka jin miƙe suna ta bayani suna ce maka nan daidai wurin nan wani zai miƙe yana larabci fuska na cewa daidai nan inda muke nan dinnan nan dinnan inda muke yanzu da jirgi ya zo to nan ya kamata a ce an yi landin nan ne ba to amma ga shi za mu wuce nan yankin duka da muke ciki nan ne annabi kira ba na ka ce a ka a ya ce to amma da mun sauka nan mun ruwa za mu sun sun zuma ne cikin ruwan kwanto <laughs> an gaya ya ce kwanto ba mu da ne sai mu ce wurin kawai duk yanke ruwa mamaye shi sai su kai ku jidda jidda kuma akwai ta zama tsakanin shi da jerusalem an gane ko sai su yi ku a jidda to kan fara ba mutanen mu ne ba sa ci ko dai ba sa ci jin fahimta ko kuma ba sa ci mai ake zuwa da tsaye tsaye abinda ah, suka faɗa su tun daga banɗaki a jirgi kana saman jirgi misali tun daga banɗaki a ne to buɗe banɗakin jirgin na shi kaiwan kanka abin da suke faɗa shi kafin a zo wajen kamar da kilomitoci za ka fara za a zo wurin mai so ya shiga yi wanka saboda shi ne fatawa da masu na sofiya in sau da iya kashe ta ce to mai so ya shiga ne ya wanka ya wanka a ciki zai ce ka za a rabu kana kan wanka an zo wurin sai ka za ne sai ka zo ka zauna da haramanka da zaran an zo tetin wurin za su miƙe ya ce an zo an zo an zo an zo to kawai ka ce labbai kallahumma umratan umrani haji haji labbaik allahumma umratan mutamatti'an bi hadhihi al-hajj in kiran ne labbaik allahumma umratan wal hajj sai faɗa daga kawai sai kai baki a cikin jirgin ka labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak sai kai da za a mace ka inda ka kara za ka yara munka in ka zo jidda in kana da wayo kai haka an sauke ka a jidda an gane ko za ku gana ne an kawo ciki da za su bi da ku madina sai kai ka tsallaka ka kawo nemi wannan tazi abinka kai ba yayye ne addini ya riga wa yadda kai ba ka je kai ta wani wala ba sai ka samu dan tazi ka gyale su san sai ka dan bayan idan riyar riyalai talata raya riyal talata riyal sai ka bashi kawai zai zai tuka ka zai makka an gane dama can agent ɗinku kai dama tun a nan Kano ko duk inda ka je ka biya kuɗi da hotel ɗinka da anguwan da duk wani bayani yana nan a cikin wannan abu don sun baka shi tun a nan Najeriya da sunan agent ɗinka da sunan hotel ɗin da za a kwana da kwanakin da za ka yi da ko'ina da inda za ka zauna a maka da inda za ka zauna a Madina. Kenan kawai ka tafi abinka, kana tafiya sai ka je ka nemi wannan hotel din da an sauke ka wannan dan tasin ma aka fara faɗa mashi ni ba ga niran je arusul khafayir gani arusul khafayir suna anguwa ne kun gani ko a ni zan je shara wasan ne ga shi a zuci. sai kawai sai ya kai ka kana zuwa hundun kaza ne suke nima hundun otal kaza ne da an kai ka kawai ka je za a ganta ga suna a gaba da yan kasan ku da yan can masu kula da waje ka muka masa kawai suna da kuɗi na a wannan tallin jami'in ku na biya shi kaya tun a gida ni yanzu zan fara sauka za ka da a yi larabci a tattake wuri kun bai za to ai ba yanzu ne tawagon ku ba ba yanzu ni ka na biya kuɗi ko ban biya ba to ku ba mu kwana ina ni ni ku ba da wurin kwano shi ne wani workshop da muka je haka muka yi su malam sa'idu mai kwano su da ta sun yi gaba sun dade samina ne aka yi a makka sun gane a makka sai aka ɗauki mutum arba'in a ƙasar nan sai aka tafi to Allah ya kaddara ina cikin mutum arba'in ɗan workshop ne aka shirya kun gane malamai aka tsanto daga na duniya ga baki da aka rami su lalar islam ta shirya duk kun san certificate din na ja nuna kun gan shi ko takardar da muka dawo daga su da muka ce ka'ida ni jirgin da na biya da agent da na bi tsakanin su in na suka ka sauka a didda sun yi providing motoci kuma su kwashe mu su yi ne magdiya sai mun mako ɗaya. to ni kuma an ma fara workshop da kwana biyu ne ina Najeriya kun gane Zai ya abubuwa na nan ɗaya nan su. ga otarsi na gani a rubuce ga anguwan da zan je a rubuce ga komai da haka kawai na kyale shi wannan ejen na Kano ai dole zai a ga ka mutum ne to to ai fa zai mutina ina sauka a jidda ina sauka a dare ne ma sai saba da kata kawai ina saba da kata kawai shikenan sai na riga inda yan motoci suke a sayara su rujiriya ga shi ma a rubuta a sayara su rujiriya ga nan a rubuta a rubuta shi balo balo duk kawai na shiga ina shiga na ce musu makka riyal nawa za ka kaba yake nan muka daidaita sai na shiga jani kare ma na ɗauki mota sai ga wasu kuma mutum biyu sun zo sai muka shiga kawai muka ranka muna zuwa na ce ma ɗan tafi ɗin ga unguwan da zan je shi ne wanda a rusar hafayar da kuma a cikin abin na gani a rubuce shi ke na ƙara mashi ɗan kuɗaɗe da na yi canji na na ziyartar a kano sai kai na a rusar hafayar ɗin yana kai ne yanzu mai rage mani duk otal din da aka yi jani gefe nan na fara tambaya kawai ga otal din da nake ba. ga sunan otal din ga komi shi ke na ja kai mun kwatance ka ba ka nan da na zai isa wannan otal Na tsakar dare na zai cin musu ina zuwa na ɗauki su na buga gashi gashi gashi kamfanin ku na biya za na biya ka kun fahimta shi ke nan kawai suka ni. wurin kwana na yi da kana na yi da kana a kan daren nan nan kawai na tafi na yi umara abu da je na yi umara kafin asubahi ma na kammala na kammala umara to dama inda za a yi sumina shi ma gashi da a rubuce inda za a yi sumina a rabitul alamin islami babban babban ofisinsu ma keken wuri da kusa tudun jikun dinnan duk gine-gine ne na kamar ka ce ya biyu na Rabi tsari kamar yanzu a ce a biyu kaga wani zai ɗauka ɗan ƙaramin wuri ne a biyu ai kaga duniya ce tunda za ka fara har cika ka dangare har hospital ɗin nan tun daga farko ai ba ƙaramin wuri ba ne tun daga wajen research center ɗin nan har ka je cika duk ina ne to haka rabi ya take da haka gari ya waye sai na tafi rabi a kawai wurin da ake program kaza shi kenan kawai sai aka ije na koma wurin ina shiga sai na gani su malam sa'idu da kwano su su malam da da sauran duk mutanen mu na Najeriya da waɗanda ba na Najeriya din shi ke nuna kwatsi na kawai na shiga to da an ce ina nan balidi sai mai nige gora gagara gagara to waɗannan duk da waɗannan ejan ejan din su ma ba zan suke ba za su ce ka da dole ne sai ka bi ka'idar su kaje ina Madina ko lokacin da suka gama kwana bakon su a a madina ina riga na gama kwanakin da suka riba man a a otal din da zan yi kun gane ina kan wajen program sai na nemi wani wurin kwana kawai na daga na rabita sai na ci gaba za a kammala an kammala program suna ninyan a tawo gida ni na ni dai na je madina shi ban je madina ba na gama abin da kana amma zai na je madina ne ziyaruri to ina za a kwana sai ina da dalili da na kwana da kana inda ina da takardar shaida na neme na biya da haka za a iya ɗaukar awa ana gaddama da ni sai an bani wurin kwana <laughs> za ka buɗe wuta ne ai ai an bani wurin kwana ba kwana a waje ne matukar na biya kuɗi maganan ai lokaci ka za ka ɗiba ba wani dole a biya ni mai Ina biya ni kuɗi na dole a ɗiba kuɗi kuɗi kun bayyanta zai na je madina na na kammala kwanaki na na zai da tattabai sai na kamo hanya la'al Musa. to kun ji muna magana akan me Eh? muna magana kan miƙati jama'a kun ji miƙatai guda nawa miƙatai guda hudu ne annabi ya san ruwa cinye namu Ko bayanin da nake so makotun anan kafin mu nisa da ruwan nan ya cinye namu haɗin farko da malami suka fara yi a duniya har da malaman saudiya da sauran na duniya ka ce su mutanen afirka ɗin nan kowa ya san dai juhufa ɗin ruwa ya cinye musu yanzu su je bai ka rafiq rabik kun gane shi rabik din yana nan daura da jidda inda jiragen sama ke sauka kun gane ko to daura da nan ne an ce daura kamar misali nan ne jidda to kai ta tafiya kai ta tafiya yanzu wajen flyover din nan can haka can da nisa ba nan ne kuma aka ce mashi rabik to sai suka ce su rika sauka a rabin saboda sun auna sun ga kamar rabin din yayi saiti da da shurufa ijtihadi ne wannan har annabi ya mutu bai san da wannan guri za mu kama sai mikati ba kun gane ko to sai malamai suka gino a kan wasu cikin malikiya sun karɓa su su karɓa ba kun gane ko sun karɓa su su karɓa duk littattafan mu na malikiya za ka tuna ambata rabi dan a wata ambata ya da kabari har malam khalilu a cikin muktasar ya ce wa fira bigin taraddudun wasaka hmm. dangane da rabi malamai sun yi sun yi taraddudi sun kai kogo fi sun yi malam khalil taraddudun wasaka an yi taraddudi amma kuma dai wasaka Allah khalil ya ce gaskiya ya ganta a iya yi auren duk sai aka dunguma ana ta yi arabic duka ana ta yi arabic rannan sai aka samu shehunne guda Sheikh Mala Abubakar Gumi شيخ احمد فراغ نعم. نعم شيخ ابو بكر ابو نيجيريا شيخ احمد فراغ السودان كونغاري شيخ يوسف البحوي البحوي ثم النجاري وبما له يزكى سنوا المهوي ديتشي الشيخ ابو بكر ابو da ahmad kuraku sai suka ce ai tun da ana yi alaƙar da ita istihari kuma jirgin nan ta zo da mu jirga a cikin yau abin da ya fi dacewa da bakon jama'a bayan an sauka a cikin sai an shiga mota kuma an babbar tafiya kamar nan da kaduna sannan a je ina a'a a je ina rabin ta ce to a jiddan ma zai ta rabin din ji malaman nan guda uku za ku jirgin na ce kuka ku ki zuba sa na jidda ku hara mu an gani daga nan ku ce makka sai aka dunguma jidda ai mi kafi jidda ai mi kafi rabin din ba da aka iya din shi kan shi bai zama karbuwa ba sai kuma aka zo aka yi kiyasu kiyasu kiyasi shi kan shi rabin din ba asali bane ya kace to amma jidda ai muhaza ne ne na rabin da aka a fitar da kuma jidda yanzu kuma wata zai wani ya ce to ai jidda ma kaza muhaza ne na shi a fitar da kun gane shi ne kake ganin su ya fita inda tawo mu aka aikin hajji mu na Najeriya kuma duk gaba ɗaya da nan aikin hajji na farko dai duk galibi hajji commission da muke da su ikar da muke da su saboda zalunci saboda za a yi cire irin kasashen ba a ɗauko ahalul amri ulul amri akan ababansu zai in ka je ka cimma shugaban aikin hajji na ƙasa gaba ɗaya ka shugaban aikin hajji na ƙasa gaba ɗaya in ka ba su mu waɗa ba zai yi karanta ba wallahi ba zai iya sai ina ba amma na ji bane wani ɗan boko kawai akan samu ya ce to shi in ka zo na jihohi haka yanzu ba ba ɗan kwanin da aka yi sa a wannan gwamnan sai ba a duma zo ya karawa ba ce ma ma mu zo kar da aka wara ba ce a abubuwan da yake a kai ta za a kashi ma kuma akwai wasu akwai menene a gaban shi DSA ne ko menene sakataren gwamnati akwai wasu a yi da su zuwa ya kana to sauran jihohi ma ka to shugabannin aikin hajji ma'ana a fragrance overseers na wannan ai galibin su ba malamai ba ne ba ku jimin ba ba su san menene shi yasa sai a tara inda ba ke mu ba a kwanan gobe ko a kaduna ake aiki ko ba a kaduna ko ko ina hatta wanda za su tafi da alhadai ba su aiki ba wannan malamin shirya mu an da da ba sai a ce mu sai a ce mu mu koya musu kuma su je su koya musu tsakanin da Allah kai na ɗauke tare tare gobe ɗauke tare lafiya tun eh? malaman da aka ɗauka aka biya musu kujera da je su karantar da suwa al'adai, su nuna musu tsakaninsa ga Allah sun san musu iya ba sun san wasu gaskiya wasu iya ba waɗanda suka iya ba su da yawa sun ce su sa iya a ai akwai malama ne ai akwai malama ne sai su ɗaiko maka da yin ambula sai ka sha mai za mu tsumbure da ya takarda za a kanta da wani farkace ta zainin mana da tambarin najeriya takarda official ya kaza su roba maka da official leta suna so lokaci kaza ga shi waɗanda za ta karanta ma'a ta titanic da shekai kuma ka za ka lattace sosai za a baka su kuma su zauna ka ce musu kaza kaza ne kaza kaza ne kaza kaza ne kaza kaza ne wasu su ta jota mun san gama kai da kowa musu kai ba za a ba a yaran kai da kai ba kai ne ba sai ka don kuma yin da ka dawo su kuma su ne za ka kada su ne saboda kai ba kai zai shin gwamnati ba abinda ba ke kira ka ga wani haka mata hmm? ya dace eh cin amana ne to amma dole ne kuma sai mun shiga cikin sistem ɗin mutanen kici ba sa shiga ba a ran da za a gyara an gane in kuna shiga wanda ya samu dama ya shiga in ka shiga ciki aka yi da kai shine wata za a kafar naka ne in kana gefe za mu zo mu ci ruwa a masallaci rashin adalci ne <laughs> to wanda zai faru ma sai an zo tsara an ba ne sai an zo wata rana an ba ne yadda yake faruwa a jihohin kudu a jihohin kudu sai ka zo ka cimma shugaban harkan aikin hajji za a yi za a zo ne a yi abu duk za a fita a ministry za a zo a ware wani bangare wani ofis sai a ce nan ne da masu zuwa jerusalem da masu zuwa aikin hajji sai a ɗauko wani arne sai a ce shi ne da haka masu aikin hajji ƙarƙashin wannan yadda ka yanzu kake jin su malam malam imam ko ya karashi na ubasi ana aikin hajji ko wannan kaduna state da kan fito yana a biya aikin hajji su ne shugabanni to a jawoyin kudu har kwanan gobe arna ne za ka je ka biya su za ka je biyan aikin hajji arne ne za ka je ka mashi ne kudin ka na aikin hajji arne ne zai ji zanen maka yadda za ka rayu a maka goma kun gane in ba a shiga ɗan mutanen kirki ba sa shiga watan wata rana kuma abin ba zai baka ne eh haka in ka lura ai ana dan samun gyara a hankali tunda gurgudu ana dan samun wasu masu kishi suna ne suna ba an gadi a yanzu ga Allah kun gane da aka yanzu a gurguje ban gama muku wannan karatun ba ila hakika duk da ba mai kaci bane ita kanta rabin kan ma abu matsala ni dai ba zan je rabin ba ballantanawa ne gidda an gane da kyau rabin sun kai shi mu ba bai da cewa rabin mai kashin ne ba ballantana ma mai ballantana gidda amma shi ne ake ta fama da su in ka je kana musu waɗannan bayan da ku ta ga ta ai gidda mai kati ai ma da abubakar kuma ya ce gidda mai kati duk malaman sauti a masu tambaya kan cewa duk da mikati ce ba mikati ba ne dangane da rafi shi ma duk su malaman ne ce ba mikati ba ne mikatin da annabi ya sa jufa ne abinda kawai za su rika yin waɗannan kasashe mujalladi da ya nike da nan zafi na aikin hajji kila kafin wangan babun nan ɗauko ba ku shi suna ku shi na wala albai kafin ɗan ƙasashen nan sarƙai don ƙasashen su mana ai ba a ce sa harami a gidan kama zai kai aina gidanka ba zai kai na in ka riga ka sa kaya in ka so a ɗakin kama in ka so a filin jirgi kun gane sai ka sa wannan araba amma kai ba mai harami da aikin kayan kawai ka sa da an zo daidai wurin a saman jirgi sai ka mai sai ka yi sai ka ila don ka kawai a setin jihu ba ka inda annabi ya faɗa setin wurin an gane ya fi komi zama mai sunna in ko ba za ka yi a saman jirgi ba ba zai yi ka sauka kasa ba sun da ruwa to sai ka sai kan wurin jirgi za ta girma sai kai ka yi inda annabi ya faɗa kun gane ka shiga ka sauka garin makka da haramanka in ko ba za ka yi haka ba sai ka zo ka wuce haramanku, amma kana wucewa sai ka je na madina ko ka je na wata kasa cikin kasashen nan inda annabi ya mai sai ka biyo ta hanyar su sai ka shiga faɗin wa man a ta da yin da Allah kun gane eh duk da ba ni kaje ba ne shi kan shi na kan akwai ne to na, ita kun bayan ta alko muje muje karanta hadisi mala da عن عبد الله بن عمر انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينه أن يزيد من ذي الخليفة وعن الشامي بن الجوفة وعن مزيد بن القرن وعن عبد الله بن عمر أما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول الله kaga yace manzo Allah sarma ya umarni mutanen Madina ina ne za su yi hilalin mutanen Shamu kenan daga ina ne namu kenan mutanen Najd daga ina karnul manazil ko ka ce karnul sa'ali an gane ko abdullahi dan umar ce waɗannan guda uku na ji su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba ni labarin cewa annabi ya ce gane yan ruwa take yace guda uku nan da kunni na da bakin annabi amma batun mutanen yemen an ce su ɗauko daga yalamlam gaskiya ni ba ni da ji ba wanda ya ji ne ya ban labari ba gane ba hukuntar da ina na ji amma ɗayan fa labari a kan muje Abdullahi ɗan Umar ya yi haramun aikin hajji daga wani wuri ana ce ya وعن hmm? inda mu. Ah, na ya faɗa waɗanda in ma maliku ya ce an yi kace inda daga amintattu da wajen shi yadda ake a gane an gane ko ana la'akari ne da in ya ce a sikatu inda an yi sikata inda daga amintacce daga wajen shi in ka ji ya ce daga nafi'u shi kuma amintaccen daga wa daga nafi'u an gane ku amintaccen daga wa daga nafi'u to zuhuri yake ne shi ne a sai kato inda ku? in ko ka ji ya ce daga abdullahi bin al-munkadir ya ce ana sai kato inda hu ana sai kato inda malik shi kuma as-siqatu inda Malik ya ciyo daga Abdullah bin karya, to Ibn Luhayy yake ne an gani akwai su haka inda gawana ne da wani inda gawana da gawana ke an gane da kyau kana lura ne a sikatu inda huwa rawa an man to zai gano waye ya sa shi ma malik in ibu ibhan ya ce daga amintacce ake karba saboda ai an zan su an gane ko نعم عنده أن عبد الله أن عبد الله بن عمر أحل من إيلا من إليا كاتي أكاد عمر سياي عربي جل إليا إليا مجيني وأن الله جمود إنان إليا كاتو فلسطين كده سموجة إسرائيل فنجاني طب وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل من أهل من الجيران بعمرة to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yara bi daga da aikin haji a ah, da da aikin umra kai gane ko ah, akwai wani wuri ake ce mishi di'in rana ne sunan wurin di'in rana nan ne annabi sama ya sauka ya kasa ganiman gashin wani ne alaƙar ba ganiman yakin wani a cikin rana sunan wuri ne an gane kusa da sulukul ya faɗi kusa da ina sulukul ya faɗi ana fahimta kusa da ina kusa da sulukul ya faɗi jabe yake da sulukul ya faɗi to wannan yana nuna in annabi ya ce zulhulefa in aka ce tudun jiko an hada ne daga tudun jiko to ba na rasa lalai sai daga nan babu abu a a ce yi ma a tantara tun da ce na ne to jikin rana tun wani bangare ne ne da su kuma ruwa an ƙasa da umar da muka ji da yawa ba malamai Su kai sun ce fahimta wata da umar ne ra'ayi shi ne ka ya je wani wurin da ba mai kaci da ya dauko ma abin da ya fi ka aiko yi shi a wannan an gane ko مجھے اور بات manja al'amul bi kaza ne ake nufi ya ake yi to mu je حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. kaga nan ana so a koya mana yadda talbiyan ihram din take labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ko kaga abin da ake so a tabe a tabe ta muje kusan fasarar labbaika mun amsa kiranka labbaika Allahumma labbaika mun amsa kiranka Allah mun amsa labbaika mun amsa maka la sharika laka baka da abokin tarayya ba wanda ya tantance ba hada karshe wajen bauta labbaika mun fa amsa maka inna hamda lallai godiya wan ni'mata da ni'ima laka din naka ne wal mulku duk kai ka mallake shi la sharika ba baka abokin tarayya Wa ga wa kana Abdullahi bin Umar yajidu fi hala baiko sa'adaika. Ta ga ga Umar yana kara da mun amsa maka mun amsa maka mun amsa maka wa sa'adaika ke makon ka guda biyu. Shine sa'adaika ke makon ka. Ke ba ma ba guda na. Sa'adani ke makon guda na. Sa'adaihi ke makon shi. To ka ke makon ku guda na. muna neman taimakon ka so ne duk alkhairai na hannunka mun amsa maka duk abubuwan kwaɗayi na gare ka haka kuma yin ayyuka ko karɓar ayyuka duk suna gare ka hmm. Annabi sallallahu alaihi wasallam kasance yana sallah a masallacin Zulhulaifa yana raka'a biyu.

wannan tudun hawa shine bai da bai bai da hawa sun san hawa ko sai bai da ko kuma wannan hawa din wannan tudun wannan tudun hawan ku, kun gane ko hmm? allazi ala rasulillah wanda kuke mu ma'aikin Allah ƙarya game da ita ma ahalla rasulillah alaihi ma Allah rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa yuhil masjid annabi bai haramin aikin hajji ya yi talbiya ba ya ce labbai kallahu ma umratan ko hajjan sai a wurin masallacin zulhulaifa yana masallacin zulhulaifa wato abin da ya faru a kowane tudu hanyar yana kafin zai kai kamar da ganin zuwa masallacin dan magani asalin zulhulaifa suna masallacin dan magani shi tudun yana da yana an gani tudun yana ne ba akwai bishiyoyi a lokacin akwai kuma ruwa wani kogi a wurin sai akwai kawai sai aka zo sai waɗansu su sai kawai sai su tsaya a wurin su ce nan wurin annabi ya yi ya yi talbiyan ya yi ilalin aikin hajji ya ɗauki haramun aikin hajji a wurin sai ce ni na ji babana ya zo daidai wurin sai nuna tudun ya ce kuma tudun nan na wannan tudun naku da kuke wa annabi karya cewa annabi ya yi abin nan ƙarya ne annabi ya yi nan annabi sai da ya karasa daga can wajen masallacin da suke ne ba ko gane haka ba to mu je وحدثني عن مالك عن سيد بن ابي an المخزومي عن ابي عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن yace a kai baban abdurrahman abdullahi ɗan umar kenan na gana aiki sosai yi sai guda gudu ban ga kowa cikin sa akwai na yi ba wala wa ban wannan ya bala jurai yace me wadannan abuwa guda gudu ya kai ibnu jurai ya ce ya ce ni na ga baka su bantan kowane dutse cikin duwatsun da ke cikin ɗakin ka'aba sai guda biyu kawai rukunin yamani wanda ke bangaren dama din nan guda biyu su kaɗai kake sumbanta an rukun shi ne dutse duwatsun biyu kawai kake ne wa ra'aytuka talbasu ni'ala sibtiya na lura kana sa takalmin da ake ce mai asibtiya kun gane ko nau'in takalmi na ana ce mai

sai su fara aikin kai su fara ɗaukan harin ɗaya ga watan zulhijja ko biyu Wannan tuhurin an ta hatta ya kone yawan sarwiya sai ko ba ka yi sai ranar tara ga watan tara ga watan zulhijja shi ne yawan sarwiya ranar nawa ranar ranar takwas wata takwas wata shi ne yawan sarwiya tara ga watan yawan an gane ko kai sai ranar takwas ga wata kake ɗaukar mai haramunka su jama'an gari da zaran aka ce ashkurul hajji ya fara Sai ga watan zulhijja za ga mutane sun fara rabi da aikin hajji kai ko ga ka a makkan amma ba ka rabi da aikin hajji sai ba sai takwas ga watan tarwiya ma'ana sai takwas ga watan zulhijja a yawan tarwiya فقال عبد الله بن عمر شاطر عمر يتي أمن أركان فإني لم رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce amma al'arkanu dangane da waɗannan duwatsun ni ban ga annabi kuma ana tumbantan wani cikinsu ba sai guda biyun da suke ɓangaren ba amma takalmin sittiya kuma da ga ina sawa shi takalmin sittiya da fata ake yi zalla komi na ji fata an gane ya ce na ga annabi na sa takalmi mai komi fata wanda ba ta da ita komi sai fata yana alula da ita da haka ina so ni ma a rika yi yawwa yana alula da wannan ko ba na ujibu a albasa ina so in sa kun gane وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ biha fa ba sukura wannan wato baba ne sukura a littafin biyu ana fasara shi ne mun san baba kai ka san baba a da ana yi duk ba ka ana murna baba yana tuttuɓe wanda baban mai yake tunji sai ka san shi ko baba yana tuttuwa shi da sufura ana iya zini gane ko wanda ɗan abin nan ne da damuna ne yake fito a ɗan daji haka Muje. je yace wa amma ihlal amma ihlal ni ban ga annabi sama yana yin harami ba bangaren annabi yana daukan harami ɗaya ga wata har sai dabbar shi ta zo da shi ne dabbar shi kaga annabi ba taɓa ganin wani a makabarta ba yana kaya da takalmi ko ba su haka mai mai da ya kayi wa tabbatiya ko ya kayi wa tabbatiyai da tabbatiyai ne in ka tabbatiyai ya kai mai takar wannan guda biyu ce shi ne hujja da kake gani ba a zo ana sa takalmi a ina magabarta mu je malam eh na wa haddathani an malikin ko yana yin sallah a masallacin zulhulaifa sai ya fito sai hawa abin hawa in gabbai ta da ya sarki sai harami da ake hajji مروان أحل shi ma ya ne lokacin tabbata ta ta tare da shi wajen masallacin zulhu ne fa wa anna abana bin usmana ashara alai ashara alayhi alayhi bizalika ya yi mashi ishara cewa ya rika yin haka sai mu dan dakata za mu dawo kamar karfe biyu haka insha Allah zuwa karfe insha Allah mu dawo وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله